Masu kallon mu da sauraron mu barkan mu da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri namu mai farin jini wato hantsi leƙa gidan kowa. A ko da yaushe ni ce dai wannan zazzafar taku jarumar ku muryan yan kwalisa son kowa kin wanda ya rasa yarinya yar dogai dogai yarinya joni <laughs> wato mufi. kamar yadda kuka sani ba ni kadai bace ba a cikin wannan shiri ina da askarawa na askarawa so daga can gefe muna da isa yakub wanda aka sani da mrs MRC. MRC. Kai. An ke gasa mene ne? Lesson zan mata. Ni kawai to ku wannan dinga cewa Isa aka kani na. Duk ɗaya ne ai. Isa aka emergency. Eh. <laughs> Sai ka ce kaga ambulance. <laughs> Ya yi kama da. So <laughs> Isa a gaisa da masu sauraro. To barkanku da zuwa wannan shiri mu. Ah, sai kuma sarauniya ni personally ina kiranta da sarauniyar hantsi ka gidan kowa wato Zulaiha محمد Zulaiha محمد sarauniya يا Na gode! Sai kuma gayan da ake ji da shi, gayan da mata ke alfahari da shi, gayan idan ya taka mata in ma ba ki da lafiya sai kin miƙe idan ma yunwa kike ji sai kin ji kin koshi wannan gayan ba shi ba jama'a ku tafa wa mubarak nuhu wanda aka fi jama'a na ce ba kai ba eh, ah, jama'a ku eh. tafa wa mubarak nuhu <laughs> wanda aka fi sani da mk ku dafa masa ku dafa masa kowa ya ji wannan kirari ya san exaggeration ne Yana ba wai ba da exaggeration exaggeration muka wannan din sa ne ya bara ba za a koshi dan an ganshi ah, yana yana san me faru ne shi ka san ka mun shi akwai matsala at the same time an yabe ni at the same time an jisga ni <laughs> sai da aka disga ka da yake tafi wa kansa ba <laughs> ai to jama'a na ce shi kuma ya zo yana taba wa kansa self praise ba hakan daidai ne to jama'a barkanmu da wannan lokaci barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin namu na hantsi leƙa gidan kowa Ɗaya daga cikin dokokin wannan shiri shine zan gabatar muku da platforms da kuma YouTube channel ɗinmu. Ma'ana za ku iya bibiyan mu a duk wasu social media platforms ɗinmu akwai Facebook, akwai TikTok, akwai Instagram sannan kuma YouTube. A YouTube za ku iya bibiyan mu ku je ku yi mana subscribing, ku yi liking, ku danna ƙararrawa sannan ku suburbuɗo mana comments a duk wasu maudu'i da muke tattaunawa a kai. askarawa mu ne askarawa um, akwai wani labari wanda za mu bayar akan uh, wata yarinya haka you hmm. know uh, irin all her life kawai shi irin tana so ta zama celebrity hmm. daga wani gari ta fito ta shigo wani gari inda garin nan a uh, the whole of arewa an san garin ne inda harkar entertainment ne hmm. da da da abubuwa dai industry ko hmm. an san garin nan shine nan ba na daya hmm. so sai ta baro garin su sai ta shigo wannan gari saboda tana so ta zama celebrity ta fara harkar entertainment da kuma harkokin fina-finai haka da stuff like that so sai ya to ta fada da wrong hand ma'ana ta fada hannun wasu gurbatattu saboda da ta zo ta shigo da kuɗinta sai ya to su wa'annan suna yawo da ita saboda san mata alƙawarin cewa za su hada ta da wani babban celebrity a nan mm. a garin da ta sauka kenan mm. Mm. sai zamanto ba su ma kai ta hotel ba a duk wani studio da kuka sani a nan take zama a ta mata cewa gobe za a kai ta jib za a kai ta gata za a kai ta daga nan kuma suka dinga samun dama suna cin zarafinta. yarinya ta ga dai abu go no go in ji bature ta eh, ya ba ba ba gaba ba baya ne ake cewa abu bai gaba bai baya kullum irin ta zama kamar stagnant ne a gu daya mm. kullum ana ta mata alkawari alkawari so la basarin sai ta ga abun ba zai yiwu ba ta wa kanta kiyamalai ne ake cewa ko ta mm. kama hanya ta fi gidan rediyo ta tafi gidan rediyo ta faɗa damuwanta gidajen rediyo kuma sai suka ga wannan abin ai su kaɗai ba za su iya yauwa sai suka yi involving hukuma a ciki hukuma ta shigo aka hmm. ɗauke ta aka mai da ita gidan iyayenta kun ga ta yi babu na farko ta shigo garin ba ta haɗu da shi wannan wanda take so ba ta yi ma uku babu hmm. ta yi ma da yawa babu saboda mm. yawa ta rasa mutuncin sannan ta rasa bata ga shi wannan celebrity da take so ta gani ba har kudinta da aka sa ta a gaba aka cinye sannan kuma ga keta mata haddi da aka yi mm. a matsayin na ya mace an ci mutuncin ta sannan kuma kun ga eh, ta yi da yawa babu zan ce. Plenty zero kenan. Ya fi two zero. Double zero. Yawa. <laughs> Uncountable zero. <laughs> so askarawa barin daga hashtag dina in ji ra'ayinku a cikin wannan. MK. Hashtag dina ƙaunar ɗaukaka. Ok. Eh. Ah, sarauniya. Ya yi wani iri. shine hashtag din yayi hashtag dina yayi wani, wani iri kawai karshe ba za ma a iya eh. magana ba kenan ba za a iya cewa komai ba mrc hashtag dina mm. shine uh, yaudara yaudara ne mm. hashtag ɗinka mm. ok to jama'a masu kallon mu da sauraron mu maudu'in mu na yau shine um, gurɓacewar harkar entertainment askarawa ga wannan ga wannan so dama gare ku <laughs> kafin a fara me yasa kake min dariya <laughs> daga gefe ke wa dariya <laughs> kana kana yaudarar kanka ya za a ce mace ta koshi daga ganin ka bata ta komai ba oh, abin da ya tsaya wa ni ne da abin da ya kalle ni irin irin aran shi zai ce ku kalli wannan dan rena hankali so askarawa gare ku mu tattauna to da farko mm. daga laifin daga asalin yarinyar ne mhm. sakamakon ita neman ɗaukaka fa ba wai hauka ba ne kuma a takaicen ma ya yi wani iri a ce baki ma san kina da madogara ba kawai ki tashi ki baro inda kike ki tawo waje mm. tun da kika zo a matsayin ki na mai hankali don duk wadda za ta baro gaban iyayenta ta tawo wani waje neman wani abu to dole ta mallaki hankalin kanta domin inda ba ta mallaki hankalin mm. kanta ba ma ba za ta san cewar ma ya kamata ta so abin da ta so din ba mm, so tunda kin mallaki hankalinki daga zuwanki wajen nan kin in dai ke mai hankali ce za ki fahimci cewa mutanen nan da kika haɗu da su mutanen kirki ne ko mm. mutanen banza wato shi mutumin kirki kana ganin sa ko da yake suna disguising kansu eh, akwai akwai masu disguising ba ka haka tabbas akwai haka din ma za su zai iya yiwuwa su boye <clears throat> fuskar su ta rashin kirkin su bayyana ta kirkin amma daga lokacin da suka fara shigo miki da wani abu na rayuwa wanda kika san ya sha bamban da tarbiyyar ki da tarbiyyar da iyayenki suka mm, baki mm. ya kamata misali idan kuka fahimce ni idan misali da farko ta suka nema mm. to zai iya yiwuwa a cikin sa rai ne sun karbi ta a cikin sa ran tana jin cewar wannan kudin nata zai iya ba ta damar su kai ta ga muradinta eh. amma har ya zo ga maganar mutuncinta yayi wani iri gaskiya a ce har kin yadda ki fara ba da kanki wa wani saboda mm. tunanin wai zai gaskiya yi wani akwai labari irin haka wannan ba wai an gaya mun bane a gani I was a live witness. Mm. Ah, eh, mm. ah, na je wani studio ne sai na ga wasu 'yan mata sun zo. although sun jima ba wa ido na suka zo ba sun jima tare da su wayanda suke a studio din. So sai na ji suna magana dai tamkar dai ah, abin da suka kwatanta masu su 'yan matan cewa mm. su za su iya saka su a harkan fim ita ma yadda eh, eh, mm. ta taso ne daga wata jihar mm. ta zo jihar ah, da ake harkan fina-finai da haka dai don saboda ita ma tana so ta zama celebrity to a takaice dai na zo na fahimci cewa kawai amfani da yaran nan suke yi su biya wa kansu bukatunsu sai na zo ina tambayar ɗaya daga cikin zai ce to a'a at last to me za ku ga ma yaran nan sun taso ga abin da suke so kun san fa ba za ku iya masu komai ba amma kun ajiye su kawai sai abin da kuka dama kuke da su wannan ba daidai ba ne ko ya ka gani mk gaskiya ya yi wani iri gaskiya um, magana ta gaskiya a wannan labarin da kika bayar farko laifin ku yi haƙuri yau iyayenmu zan taɓa laifin iyayenmu ne ya dawo ɓangare na kenan saboda <coughs> yarinya hmm. duk girmanta idan ba ta yi aure ba tana gaban iyayenta hmm. to ya kamata idan ta tafi in awa biyu ta yi a waje su san da hmm. inda ta je magana ta gaskiya kenan su ne laifinsu na kansu da har suka bar yarinyar ta baro gida ta zo inda wannan abin ya faru eh, eh, duk da akwai ƴaƴan da duk eh. da akwai ƴaƴan da suke mutar iyayen suke bijirewa iyayen su din da nake so a eh a ah, na sani akwai ƴaƴan da suke bujirewa iyayen ma in suka tafi wani yaran in suka tafi wani gari iyayen ma ba sa sanin wallahi sun gagari iyayen sun gagari iyayen su kuma akwai kuma wanda fa ba su da iyayen kila orphans ne eh ai duk tafiyar daya mm. idan baka da orphans ai kana da uncles mm. ko ba haka eh, bane ai ba zai yi a ce duk duniya ba wani dangin ka da zaka iya zuwa mm, mm, an yi mm. wiping amma kulawan da bambanci <coughs> duk da haka ko ya za a kula da kai ai ba za a taba kula da kai yadda iyayen ka za su kula da kai ko ba haka akwai waɗanda za su iya kwatantawa amma ba zai zama irin wancan ba amma to idan ka tsinci kanka irin wannan situation din wannan daban so ita yarinyar ta yi kuskure na zuwa su kuma waɗanda suke irin waɗannan halayyar ko bari in gaya muku wani abu a gaskiya ba komai bane su a industry yawanci haka ne yawanci haka ne magana ta gaskiya gaskiya uh, saboda babban director wanda ya san me yake yi hmm. wanda ayyuka suka mai yawa ina yake da baya ma da lokaci eh wallahi ya gama aiki ya wahala kun hmm. san yadda shooting din film yake hmm. kuwa wahalar da ke cikin shooting din film sin ɗaya sai a ɗauka so nawa saboda wani maybe actor din yana bada problem ko kuma an samu technicality issues ko wani abu yauwa director ya zo ya sha wahala burinsa ya koma gida ga iyalinsa ya je ya huta mm. actor shi ake wahalarwa wuni zai yi yana abu daya ya gaji ina yake da time inda zai zo ya ce wai kuma zai zo ya zo na ya ce zai ɗauko wata ya ajiye ta mata irin waɗannan ba wai ina nufin babu waɗanda za su iya yi ba ne mm. amma kai da kanka idan ka zauna kai tunani ka duba ka gani za ga mm. mutanen nan fa ba karamar wahala suke mm. sha kuma wannan sako ne mai kyau ka gane eh saboda wanda suke tunanin yin haka su sani mutanen banza ne ko wani abu eh. dole a kowace ma'aikata akwai mutanen kirki akwai banza amma sai eh, gurbatattun kaɗan ne ko ba haka ba ne masana'antar mu ta hausa masana'antar ta masana'antar mu ta Hausa mm. tana ɗaya daga cikin masana'anta da ake ji da ita a duniya mm. kuma ina ga tana ba tana ta sama eh, eh, matasa eh, aikin yi sama da mm. matasa dubu goma fiye da haka ma kawai dai na faɗa ne saboda haka cikin industry din hmm. da ake samun irin waɗannan cases din da hmm. abin yake backfiring ya koma wajen manyan hmm. waɗanda suke aikata abin ko ba 'yan industry ba ne ni ana mata na gaskiya ne na abin da nake faɗe da haka shine okay yau ka buɗe studio sai wani abokin ka can a gefe yana ɗan sana'arsa sai yake ƙaunar ya ɗan dinga raɓakka yana ɗan raɓakka wata rana kawai ya ga wani babban actor sun yi hoto yana amfani da hoton yana nuna haifuna eh, yana da alaka sosai eh, to da yake kuma dama sana'a ce ta jama'a mata za su gani su kaunaci eh, eh, wani misali maza ma suna zuwa to amma mata are more vulnerable to irin waɗancan abubuwan da suke faruwa shi sa muke son mai magana eh, labarin nan ma da ta kawo ya wannan ɗunguma kan mace so waɗanda suke aikata irin waɗannan laifukan a industry mm. are not even relevant registered mm, they are not even relevant eh mm. ah, they are not even registered ai zai wahala haga a ma'aikata hmm. wannan a ce director kaza ne da is not registered to let's say eh, wani guild of YY eh, eh, da suke to waɗannan ƙanana ne a cikin industry yan aike ne hmm. suke amfani da wannan eh, opportunity din sun haɗu da wani celebrity sun haɗu da wani celebrity sun yi hotuna sun yi ɗanyi bidiyo ana tare da sun san su wani ya san su ana aiken su sai su dinga amfani da wannan damar suna lalata sunan hmm. eh, industry din hmm. to wannan abun ya kamata mutane su gane cewa yawancin waɗanda suke aikata irin waɗannan laifuffuka tun da ake oke cewa ana yin irin wannan ka taɓa jin wani oke wannan babban director ne gashi yau an kama shi red handed mm. gashi ya aikata ka taɓa ji mm. Mm. they are all busy manyan mutane ne fa let me tell you this manya it's not easy to deal with mutane like ka gane me nake nufi kai celebrity ne mutane sama da nawa ne suke kallon ka a duniya kuma kai da kanka ai ba za ka so reputation ɗinka ya lalace balle ka ɗauko yan wani Mm. ka zo ka ajiye kuma mutanen nan da muke magana fa manyan mutane ne suna da 'ya'ya baligai a gidansu waɗanda in aka musu haka ba za su ji daɗi ba mm. so i think wannan case din mm. a ya kamata su zauna su yi magana su san yadda za su shawo kan matsalar duk wanda ba shi da license saboda gaskiya akwai labaru kala kala yawa za ka ga sai a dinga bata mm. sunayen mm. Eh, waɗanda suka suke da kirki a cikin industry mm. ne kuma ba wai ina nufin wai a celebrities din ma ba na banza ba akwai magana ma da nake so ne yawa ba wai babu ba akwai like akwai akwai wanda zuciyarsa ba wai it's clean ba amma ba su da yawa ko ba haka bane akwai mutane su samu wannan narrative din su gyara shi cewa waɗanda suke aikata irin waɗannan abubuwan Eh, ba irkakkun 'yan industry yadda ka faɗa ka ce eh, akwai 'yan industry su ma celebrities din ma wanda eh, akwai su saboda na san mutanen da za su zo da kuɗin su just to be famous to use that advantage hmm. suna yin lalata da mata on several occasions muna ji muna gani as a matter of fact ma kwanaki na ji ana ta magana akan su celebrities din hmm. wai yanayin mu'amalan su offset hmm. kin gani hmm. za ka idan sun je shooting haka hmm. za ka ga an haɗa namiji da na a ɗaki ɗaya duk wanda ya faɗi wannan ƙarya yake ah. mun sha gani a internet ai eh, mun sha gani ana eh, magana ana eh, magana i don't know if it's true ta iya yiwuwa maybe an haɗa ɗaki ɗaya ai mm. mu dinga dan musu kyakkyawan ai ni mm. ina faɗa ne based on experience i'm i'm also into the industry not fully mm. but ta iya yiwuwa kana ji saboda ai mk mk kaza mk bari in gaya muku yadda abin yake bari in gaya muku yadda abin yake bari in gaya muku ku yi hakuri idan aka je location idan misali a hotel za a zauna ɗakin mata daban ɗakin crew daban mm. ɗakin celebrities daban mm. duk wani abin da wani celebrity ya je a ɗakinsa wannan ruwansa kun gane me nake nufi amma ba za a ce an je location wai a ce an cakuɗa mata da maza ai ba wai ya ce haka bane ba mm. cewa yayi case din da ya fito an fito an yi magana ni eh, kaina na zuwa wasu matan har suka eh. rantse eh. suka dinga rantsewa sun tafi wani gari aiki sai zamanto an gwamutsa su daki daya mm. ko jiya aike ma cross video nan sai zamanto an gwamutsa su daki daya wai su kwana tare mm. ni kana na ga wannan abu eh. kuma ka san menene eh. akwai cases da ma amma wani director ne A'a, I, I don't have to come here and start. ba abin da nake nufi da wani director ne? Na babba ne ya eh, eh, ɗaukaka sosai. Ba dai director ba ne. Ai shi sa na gaya muku. Ba industry din ba ne. A'a shi sa na gaya muku. A mm. industry din mm. akwai waɗanda ba su kai ba. Directors sun fi dubu <laughs> dubu a industry din in abin zaka duba mutum in dai ya iya cewa karkace nan karkace nan aka fara mm. director sama director ƙasa. Kaga kaga kaga. Eh. akwai abin da ake fama da shi a wannan zamanin mm. shine uh, homosexual menene eh, abubuwan nan eh, eh. to na taba jin case da ake cewa su directors din mm. da kwance movie producers din mm. wai suna gudun mace da mace su yi irin maɗugan nan no I'm trying to say ai sai a hada na mace da namiji ko kuma a ce ma mutane uku a ɗaki ɗaya ga mace eh namiji a tsakiya mata a gefe wannan ba hujja ba ce <laughs> <laughs> na gani wannan duk ba hujja ba wallahi na gani a social media idan har film za ka yi mm. idan har standard film ake yi barin gama yadda abin yake mm. in a america za a yi film mm. each person za a bashi eh, a truck eh, akwai yadda suke kiran sunan abin amma mota ce guda daya wacce kai kadai ne da kuma mukarraban ka za ku da yawa za ka haɗa America da harkar mu nan ina so kai ka America da harkar mu nan nawa budget nawa budget din su dan Allah ku tsaya in karasa in a america ne ga yadda ake yi a nan din ma idan standard movie za a yi idan standard movie za a yi ai ba a ce kowa ba dama eh a ai waɗanda suke yin standard movie din sun fi masu yin ƙananan ƙananan movie din yawa anya yes sun fi su yawa yanzu kaga kaga a nan wajen zan iya jinjina wa eh, prince daniel aboki mm. wallahi yana fina-finai amma shi gabaki ɗaya tun da ya zo da tsarinsa amma kan irin wannan matsalolin da ake samu a hmm. industry eh. yake son ya gyara al'amuran saboda industry idan sun ga yanayin yadda abubuwansa suke tafiya maybe inda ake samun matsaloli hmm. a gyara wallahi ina faɗa ma wannan bawan Allah ke biki ma isa ki zo wajen location dinsa ko kai ka zo ka dinga ka masa wani irin misbehave ko wani magana gaskiya in dan standard aiki za a yi yana ne ai da ba a hada yi generalizing mutane gaba ɗaya ba akwai nagari akwai mutane nagari kuma locations din da ni na je mm. ni ban taba zuwa irin location din da kuke faɗi ba ban taba zuwa ba idan aka je location idan crew let's say ga sunan da kayan aikin su hmm. saboda kayan aikin nan nasu su kadai za su zauna a wajen su suka san darajar kayan aikin su eh. su za su kwana a dakin da kayan aikin su hmm, eh, actors din da aka kawo kowa dakin sa daya shi kadai one room one room for one actor one room for one actor in actress ce one room for one actress ku kuma misali a let's say akwai mutanen da ake cewa extras mm. a film mm. extra kenan ko mm, extras ba zan turancin yake ba su kuma za iya cewa okay da ku friends ne waɗannan kamar ga ɗaki ɗaya mutum biyu kuma ɗaki ɗaya mutum hudu haka ai maneji misali idan budget din bai kai level din da za a karba extras din kowa ɗaki ɗaya ba amma ban taɓa ganin inda aka gwamutsa mace da namiji a ce ko ana um, gudun wani abu a waje ɗaya ba eh. dole um, kamar yadda aka ba goyon baya nike ba kin san aka zo inda zan ragargaji mutane zan ragargaje su <laughs> zai zama a wani bangaren kamar yadda ka faɗa hmm. ni ma gashi na faɗi ra'ayina hmm. zai zama ka ne amma a wani wajen dole matan da suke fitowa su daki kirji su ce in ƙarya suke yi hmm. mutum ya fito ya ƙarya sai ki tambaye ta fim ɗin ta nawa masu zuwa su kai eh? din jiya mufi yanzu sai ki tambaye ta tare muka ga ita wanda za ta fito ta ba eh, eh. tare mata mata biyun nan ko eh, eh ni ma na gani ni ma na gani fina-finan su nawa Ni ba ma wani fim aka taba ganin su. A'a ka sani ko sun fita ne sun je irin waɗannan wanda muke magana din kenan. MK. Amma standard movie wanda suka san su ka ku samu fara kiran su. Kaga kaga kaga there is no way za su bi mutum a matsayin director ko actor mm. ba a taba ganin shi a fim ba. Mm. Akwai ƴan yaku ba akwai waɗanda ake ganin su a fim. akwai waɗanda ake ganin su a fim mm. amma na tabbata maka da wannan wasu ma kafin a yi lansas ɗin ma sai an yi rigima da su su suna gefe ne ba dumu-dumu suke a cikin industry ɗin ba mm. ka gane me nake nufi ba fine fine fine eh. yanzu ka kusan me nake wannan nake so in dan wannan yanzu akwai kwanan nan abun da akan da maganar dai dole akwai nagari akwai na eh. banza yanzu akwai wanda muke gani mun dade tun muna yara misali muke ganin fina-finan su har mu ma ya zama mun taso hmm. wanda labarin da ya trending kwanan nan a social media wato hmm. zan dai faɗi suna eh. Adam A zango da gaskiya ba mu san wai irin mutum ne shi irin haka gaskiya amma hmm. yanzu da wani problem problem ya zo kowa ya bansa suka dinga fitowa wallahi na kowa ya bansa yake wayanda suka suka wannan irin abubuwan da wallahi inda a ce a wajen masana'antar Kannywood mm. ana samun misali dan kasuwa irin wanda yake irin mutane irin yanda Adam Zango ya dinga jin mutane Adam A Zango actually mutum ne wanda bari ba ku labari akan Adam A Zango mm. Adam A Zango mun haɗu da shi personally one on one mm. da ni da bili o mm. muka je wajensa <clears throat> sorry a lokacin a kaduna mm. mutanen da na gani a ƙarƙashinsa a lokacin mm. gaskiya mutane ne masu yawa don a lokacin zan iya kirga mutane sun fi ashirin waɗanda a yanzu gaskiya idan aka idan na ce ma wane wane wane da wane na gansu a wajen sai ga kamar anya wane ba ƙarya yake ba yanzu sun zama manyan mutane I, will not I will not call names mm. but a lokacin na gansu lokacin a White House family a wani gida haka mm. wanda ake saukan baki wanda ake productions ake mm. komai a lokacin idan ka ga yadda yake mu'amala da mutanensa ka san mutumin arziki ne ko ba haka bane akwai su sosai akwai su yawa ko shi idan ya kalla wannan bidiyon ko shi idan ya kalla zai iya tunawa da lokacin da ni da Billy O muka zo wajensa a kaduna muka dan kwana ɗaya ko biyu ne washe gari muka samu show da wasu ba zan kira sunansu ba saboda wani eh, wannan dan <laughs> suna tabbas tabbas adam zango eh, mutumin kirki wani mun sha zama da shi ire-iren su mm. suna da yawa suna da yawa mm, mm, amma wani abu ne yake lalata industry din shine munafunci akwai munafunci kasan suwaye suke munafuncin irin waɗannan yan koro din da na gaya maka ɗazu wani za ga shi din dama ya rabu wani ne domin kawai ya zo ya gane sirrinsa ya zo ya dinga bayyana masu leƙen asiri kuma a industry din ko mota bai taba siya da kuɗin industry din ba you know ka gane me mm, nake nufi bai taba yin wani solid production an bashi award a kai ba in misali makeup yake ma a ce wannan ya karba award as best makeup uh, artist a industry din bai taba ba in light yake bai taba karban award ba kuma sai ya ce ma ya shekara 15 a industry din mm. to me yake yi su ne irin waɗanda suke zuwa suna yi wa yara wayo kananan yara wayo akan za su za su hada su za su za su hada su da mm. wani yawa wannan shine ya ƙara jan hankali na na tuna MK kasan uh, apart from abubuwan da nake yi ina so in ga ina acting mm. a matsayin uh, air film you know na fi mutane nima da kake gani so akwai uh, wani haka ina ga babban mawaki ne amma irin harkar na siyasa din na yake mm. babba ne in gaya muku ni ba zan zo nan wa mutum kazafi ba akan mm. abin da bai yi ba eh, ba sai kin kira sunan eh, shi ba ba san kira sunan shi ba mm. so uh, aka dauke ni aka kai ni can wajen sa he was like ha ah, mufi ina jin muryar ki a fassara ina son muryar ki ina jin dadin abubuwan da kike yi mm. na dinga thank you i was lazuja da ida oh, oh kin samu shi irin ya dinga irin ka gane eh, har ya kudo min wani film that film din shine favorite ɗinsa da sauransu a cikin eh, waɗanda kika yi fassara yawa a cikin waɗanda na fassara so sai ya ce irin da aka yi hira aka kawo abinci aka ci he has a very beautiful home like kuɗi ne da shi mm. ka gane hannu hango shi yeah <laughs> so shikenan gayan nan dare yayi sai muka fita ni da wanda muka zo muka tafi sai ya ce min ai okay sai muka exchanging contact ko sai ce zan iya dawowa the next day sai na ce eh, ina ga he came home ne he came home na fito he picks me up muka kara dawowa all in the name of zamu fara maganganun yadda mm, you know eh. kawai mutum ba sai ya fara gwada min cewa ai gashi gashi in dai zan bashi haɗin kai ba ma iya fim kaɗai ba har Egypt za ka fitar da ni. Waye wannan dan shege. Ai ba sai na kira ah. sunan shi ba amma in kana kallo na ka sani. Like har Egypt. Mutan baki ne street ne dan shiga jiki na ka gane ka sani ba eh ne. Kai kadai ne na wa dukan nan ba ruwa na. Duk kudin sa bana tsoron sa wallahi. Barin ga an ni ba tsoro nake ji ba shi sa na fito ina kawai dai ba zan faɗi sunan shi bane sau kada mutuncin sa ya zube. Hmm. So he was like I lokacin ina burin in fita karatu waje hmm. lokacin nan sai ce ai kada ma in damu har eh, egypt zai fitar da ni karatu in dai zan bashi haɗin kai hmm. Hmm. kuma yana da aure zauna yana hadda mata biyu ma lokacin ba sani ba yanzu eh, maybe ya kara, tun da mutum ne na mamaju. ka gane <laughs> so no maganan gaskiya ne so he was like irin a'a ai har in dai har waye ma yaransa ne shine ya maida wannan ya zama wannan shine ya eh. maida mm. manya manyan celebrities na ya ce min duk to Allah ya so ni I'm very smart mm. daga in na haɗu da kai in kai wala ko namiji ne ya fito ya ce yana so na first approach sa na san da wani ka gane eh. so sai na zauna na ce ni fa daga gidan mutunci na fito sannan kuma na biyu akwai eh, yau idan gayan nan ya zo ya samu abin da yake so daga waje na na tabbata ba zai bani abin ta so irin dai irin yake kokarin ya kama ni na ce ya haƙuri ba zan iya wannan abin ba hmm. saboda gaskiya in dai har sai na yi kaza ne zan samu kaza kai haƙuri now imagine how many how many mata mata ya yaudara irin irin an ce babban celebrity babban celebrity ne eh, shi sa ɗazu ai na ce eh. akwai manyan masu yi mm. amma waɗanda suka fi su ne waɗanda ai a san kamar yanzu akwai wani director wanda nake respectin Ali Gumzak hmm. ina yawan gaya muku mutum ne mai mutunci wanda ya san ya kamata hmm. lokacin da na haɗu da Ali Gumzak a matsayin nima ina so in shiga harkar fim ɗin nan yes ya iya bakin kokarin sa ta bangare na ne maybe abubuwa sukan zo min maybe ka yau eh. ka gane irin wannan mm. abin mm. and har yanzu Ali Gumzak idan ya ga abuna zai comment in taba kuma fan dina ne sosai when it mm. comes to harkar fasara aikin fasara don yakan mm. ce in sassako masa wasu fina-finai haka da sauransu nakan je office ɗinsa mu zauna mu hira in in mm. lokaci in tashi in tafi eh, so mutum ne eh, alugumzak eh, Allah ya ma albarka kana kallon wannan shiri mutum ne wanda bai taɓa ce min kaza da kaza ba. Eh, mm. Kin ga irin wannan yana da Kun fahimta ko bai taba mun wani magana cewa a ah, mu fito yau ya ka in fact da wata time ma yace za mu in kina da lokaci za mu je shooting kaza ya kamata ki zo mu ki ga yanda abubuwa su fara. Ban je ba because I was so busy. Mm. Bai taba mun wani magana a ah, fi ina so za mu haɗu a hotel. Eh, Kuma za mu haɗu a office sa eh. da mutane a ƙasa duk ana kallo. To kaga wannan mutunci mm. ko ba haka bane. Yanzu anan anan me suka siya kansu kamar yanzu dai ka gani a cikin ina jin ko kwatar masu mutunci ba mu kira ba mutum ne hmm. kawai ma muka yawa eh. amma me sun siya wa kansu mutunci da daraja eh. sannan kuma gashi har an zo an fada hmm. kamar shi na alam zango da ya trending eh. kwanan nan ni ban ga wanda ya fito ya zage shi ko gaskiya ka in kaga wanda ya fito ya zabe kuna ji ko yadda na san cewa zango mutumin kirki ne kin san mu mata muna da butulci for adam a zango ya reni zainab indomi mm. take ko ta mm. fito ta fito ta yabe tana faɗan good things a kan shi over how many years kuka san Adam A Zango suke tare da mm. Zainab Indomi she was ina ga she was the only female wadda ta tsaya masa kuma har gobe suna tare duk da eh. kwanaki ta sa samu kanta a wani hali sauran colleagues ɗinta sun guje ta Adam A Zango shi ya tsaya mata bai guje ta ba kuma yayi kokarin ya dawo da ita do akwai wani abu da idan abu ya barka ya barka eh, ka fahimta ko kuma it happens ai eh, eh, eh, da ma entertainment haka kowa yana da time din mm. saboda ai mun ga mutane da yawa sun zo sun yi zamanin su kuma mm. zamanin su ya shuɗe mm. suna nan dai suna managing din rayuwar su so ita daukaka dama ai it's not there duk wanda kaga daukaka sa is there forever to haka Allah ya so amma yadda tsarin abin yake in ka zo for some certain years ne zaka dan yi lokacin ka kai ma sai ka dan tara abin da ka tara sai ka ba wani waje ya zo abinda abinda nake son faɗa yanzu mufi su entertainers din nan celebrities din nan Mm. ya kamata su zama role models kin mm. gani role models ne ma ba eh, ya kamata su zama eh, to ai ka gani ba su karasa zama ba <laughs> saboda role models ne saboda ai yanzu while growing up kai ba san ezon eh, har ezon ake ake kira na ungon mm. shi yasa tun da yazo mina muka haɗu da shi haka duk inda yake yawanci na kan je mu zauna you see so uh, what i'm trying to say right now is ba ma a ce wai su su je su tunkari mace su ce wai suna so su yi lalata da ita ba. Mm. ko ita ce ta zo da kanta dan neman wuri bai kamata akwai mata akwai mace da she can do anything just to eh, get what she wants wasu ma dan hoto ma kawai they can do anything anything zai suna cewa ai sai na yi hoto da wani eh, eh, so that's it ya kamata a ce idan sun tunkari su da irin wannan hmm. su ba su shawara yadda suke nunawa a fim hmm. Eh. Hmm. ai dama suna cewa suna yawa da tarbiyyantarwa su <laughs> ya kamata ya yi reflecting a real life nasu ka gani so that's an issue that su karan kansu celebrities they have to work on kuma wani abu da mutane ba su gane ba actors are, just like um, regular people gaskiya kan haka ne you know mm. they are just like regular people mm. kamar ni da kai da everybody ko superstars din da kake hmm, gani hmm. yadda kake tashi da safe ka je aiki hmm. ka dawo gidanka haka su ma suke tashi su je location su yi aikin su su dawo gidajensu inda dan guraren da za su je kawai abin da suka regular people an san fuskokin an san kenan wani yana can yana designing maka rayuwarka mm. as an actor mm. maybe yanda yake ganin ka a film sai ya mm. tunanin a rayuwa ah, haka ke kuma ba yanda yake ganin ka mai kuɗi a film ya tunanin ah, a rayuwa a ah, ba haka bane wannan muna wayewa da mutanen mu kai ne akwai mutanen da sai su tunanin wannan yana fitowa dan iska amma dan iska ne kuma a'a acting ake yi a ɗakin da ake acting din nan sama da mutane talatin suna wajen dan akwai sanda aka zo ana maganganu akan marga eh, eh, Allah ya ji kan mamada so akwai sanda aka zo ana magana akan ai a fina-finai ana ganin mace da namiji akan gado ana kaza kaza ana kaza kaza ana shoot din let's say indoor shoot na tare da miji da sauransu mm, mm, mm, mai kallo zai yi tunanin su kaɗai ne a wajen a bayan fage akwai mutane sun fi ashirin sun fi ashirin mm. kuma kawai tunanin kawai iya wannan macen ita ce kaɗai a wajen a'a akwai sauran mata iyaye a wajen mm. akwai manyan mutane a mm. like waɗanda suke fito a manyan mutane akwai su a behind the scene wannan gurin da aka ɗan nuna muku kawai shi kuka gani so mutane su daina ganin kamar ai in aka tafiya ake ana barin ana bari kuma wani abin sako ne yake sawa a yi wannan shoot din mm, mm, mm. sako ne ake so a tura cewa yanzu misali eh, eh, sako lase ana son a isar da sako yadda mace zamantakewa mata da miji eh, idan za a nuna dole sai an nuna wannan wajen in dai ba za a nuna ba to ba za a yi fim din ba kenan ko ba haka bane ya kamata su ma mahukunta akwai mahukunta masu ilimi waɗanda idan ana yin kuskure a irin fina-finai su ringa fitowa suna kiran waɗanda suke fina-finan su zauna da su su yi gyaran ba wai a dinga fitowa publicly ana zagin su ba a matsayinka a matsayinka na mai ilimi eh, idan kana son a yi gyara ba fitowa za ka yi akwai misali yanzu yaro ne yake yin abu mara kyau mm. sai ka kirawo shi sai ka dake shi instant ka mai faɗa mm. idan kana dukan shi kan garewa zai yi nan gaba zai je abin da ya fi wannan dan ya san in ya zo duka ce daga wannan ba wani abu mm. so idan eh, masu shooting din fina-finai suna yin abubuwan da basu dace ba idan kana son ka yi gyara ka kirawo su mm. wallahi za su zo a matsayinka na babban malami misali mm-hmm. idan ka ce wana da wana da wana ina son ganin ku waɗannan fa eh, masu fina-finan da kake gani in ka ji hmm. yadda suke jinjina wa manyan malamai za ka sha hmm, mamaki sosai ka gane kamar yadda ni da kai muke kaunar eh, eh, manyan malamai ka gane za ka so ka ga wannan manyan malaman mu ai su ma kamar celebrities suke sosai sosai ma saboda wani kana Allah Allah kake ka gwada zuwa za ka ga irin su daurawa ka gani har gobe ina bala'in san fantami oh my god i love him kun gane me muke nufi kamar yadda muke ganin su a as role models mm. su ma 'yan fim din mm. like i said earlier mm. they are regular people like kowa da kowa suma haka suke kallon malaman nan as celebrities as role models. ka gane san me kalmar celebrity sanannun mutane waɗanda aka san su kawai ko ba haka bane aka san su like misali a duniya so a matsayin ka na babban malami ka kirawo su ku zauna kaza da kuke yi ba kyau akwai wanda suke ya mukan gani ana yi ana yi idan kaga mutum yayi ba daidai ba matsayin ka na misali wanda sanin ka ko da a ce shi wanda ya ba daidai din ba ya kai ka sani ko kuma ya mm. ma wuce ka mm. amma kana da right inda ka fito ka sanar da shi mm. cewa ya yi din to amma sai ka san da wani kalma ka sanar da shi cewa ya yi wannan kalaman da zaka yi amfani da su zai fahimce ka saboda akwai abin da ka san kanka ba daidai din kai ba misali amma da yanayin da wani zai zo ya ma magana cewa yi ba daidai din ba sosai dai ya kara har ka akan wannan abin da kai saboda yanayin yanda kalaman nasu za su kasance sannan ga masu kallo kuma like fans zan ce kenan masoya ko akwai yanayin yadda suke over overrating celebrities mm. do duk wani wanda kuka ga an ce celebrity ne mutum ne irinka amma dole za a samu ya fi ka da wani abu mm. maybe ko an san shi a duniya an san shi a duniya because ni a matsayina na mufi ina ganin kowa a matsayin kowa kawai bambancin nan da nake gani shine sunan da suna da kuma da abin da nake yi hmm. da fuska ma akwai wanda suka take ni a kyau so bana hmm. ma ganin fuska ta a matsayin wata muna maganar sanin fuska oh, okay okay na zata kana magana akan wai sanin ki da aka yi a duniya yawa so yanayin yadda wasu suke daukan wasu celebrities din abin yana min ciki eh, yanzu misali akwai wani lokaci ka san miss call na nuna miki a dayan wayana da nake karban talla dari da saba'in da wani abu da wani abu hmm. layi na da nake receiving call for advert da hmm. sauransu mm. akwai lokacin da wani ya kira ni game da na gaya muku na ji ban da kuɗi na kan zage ni magana hello salamu alaikum na mufi ce eh mufi ce talla za <laughs> so gana ne so akwai lokacin da wani ya kira ni sai na ɗauka hello salamu alaikum mufi ce sai na ce eh da wa nake magana eh, <laughs> wallahi mufi ce da mufi nake magana sai na ce eh ita ce ɗauki mufi ke ka ɗau waya na ce eh ina jin ka me zan maka fi ai gaba daya ma kyar ma nake na kasa yin magana mm. like ka gani mm. at that point ka san menene ji nake like What, is wrong with this guy? Magana yes ka gane kamar yanzu yadda nake daukan waya na tabbata ba kowane celebrity bane ba yake daukan waya ya tsaya na mu'amala da sa ka fahimta ni eh, eh. ba komai a ciki hasko na ake yi a kamera. Mm. ku ba a hasko ku a kamera maybe ma kuna cin abincin da ya fi nawa kyau eh. maybe kuna jan motar da ta fi wanda nake amfani da eh. ita kyau ka mm. fahimta maybe kuna kwanciya inda ya fi nawa kyau eh. so akan me dan kayi magana da mufi ko in ka ga mufi kana kokarin ka fadi ko in ka alinu ko in ka hadiza gabon ko nafisa kuna kokarin ku kamar they are just humans, like you kawai dai sun kamata abin hannu ne wasu celebrities din ma ba su da komai kawai over packaging ne ake yi amma ku ba kwa sani eh. me sai kuka tuna min da lokacin da na ɗan fara trending a mm. uh, northern Nigeria mm. na fara harkoki na na waka mm. sai aka fara kira na a waya da ni da kaina na sa namba na a social media eh. daga baya dai na zo da gudu na cire <laughs> wasu kan za su kira ka kamar ba su da hankali mm. ya kauna eh, ce amma yana yawa za a kira za ta kira ka yanzu ta mm. kira ka nan da minti goma mm. ta kira ka kai akwai lokacin da aka takura mu har kuka sai da nayi ha ba me haka so kaga wannan kauna ce saboda mutane ba su san ya sabgar take ba duk da akwai abin da in kai za ka burge wani ne mm. ba yadda zai yi ya mm. controlling din kansa wannan mm. fan love ne a duniya ana yi har mutuwa ana yi duk wanda ya san Michael Jackson ya san mutane sai kuma wulakanci da celebrities din nan suke wa fans yawa eh. abin nan shi ma yana kona min rai kana ji MK akwai lokacin <laughs> eh. da na taba bada labarin nan ni tun da na taso tun ina karama dama ina da son harkar entertainment ko lokacin za ku ga muna yara za a fito maybe eh, taura um, menene wata ya fito za a mm. taru ni za a sa in dinga irin wake-waken nan na charman eh. dudu su wayewa da sauransu so akwai lokacin da baba hankaka mm. suke wannan shirin nan nasu na gidan tv ha mm. fahimta sai zamanto sun zo unguwanmu ba zan manta bari min ke kebi a nan za su yi wannan shutin din nan na gidan tibin nan a mu gidan yana daga nan to akwai wani tsallake a nan za su yi hmm. to saboda black and white ne tibin nan na hmm. tuna black and white ne amma aka fara shirin nan mu za ku gani a gaban tv muna kallo sai zaman to sun zo irin la hankaka da muke gani a ah, tv ya zo wallahi sai na je irin zan je in irin kowa dai an taru to irin hmm. curiosity din nan na yara a hankaka suna can eh. wajen suna eh. cikin ɗakin can sai na je zan leƙa in ga hankaka wallahi sai ga wani nan ya fito daga ciki sai ya kwarfe ni hmm. har yanzu da tabo a nan na hmm. da ba don wannan bada na daga kun gani hmm. har yau da tabo a nan kafa na ya kwarfe ni haka na faɗi ina kuka ina kuka na rike kafana ina ɗingishi ina ga tun daga lokacin ban kuma zama na kalli fim ba Mm. wannan film particular film din nan da ake yi na eh. sahan hankaka kaga yanzu sun dasa sun dasa mata kiyayya ni fa kun san idan mutum ya fadi ya har shi baban kakan yanzu kaga zai ta ji kamar to mm. shi menene ma waye shi no kun san menene an yi portraying wani bad negative abu a kansa saboda har eh. yau idan na ga hankaka idan kuma wantin with yarinta shine duk abin da aka tusa ma baka taɓa mantawa idan na ji hankaka ko idan na ga hankaka yau sai na tuna da abin da aka saboda saboda shi mm. ba shi ya min ba ban eh. gan shi ba ranan mm. saboda ina so in gan shi eh. saboda lokacin nan muna yara shi ne babban celebrity a fina-finan da eh. ake yi na kuma mutumin kirki ne mutumin kirki ne ya <laughs> wanda wannan abin da aka yi masa na kwanan nan da aka ingiza shi ya dangan <laughs> Oke shi ne an kaka? Eh, Yawan rasan nan wani Breziya mai karfe. Eh, ah, ina ganin shi sosai a mutumin kirki ne a da adala FM ba? Ba shi da ba shi da. So kun gane irin wannan abin yanayin yadda wasu celebrities suke ɗaukan kansu kafa kuma ta mamu da su ta mutu da me ta tafi. Mm. Babu. Da likafanin nan mm. ba ta ɗau komai ba duk gwalagwalanta duk wannan social media waye da ba ta tafi da shi ba. Karshe ma yanzu Allah na tuba tsutsa sun gama aikin su a kanta mm. so me yasa kuke daukan kanku a matsayin ku wasu ne eh bari ki ji duk daukakar mm. ka an dai barkwanci kake a kasar Hausa mm. wanda ya fi ka ya tafi haka ne ibro Allah ya ji kansa haka ne duk daukakar ka in dai da Hausa kake yi a lokacin da marigayi eh, ibro ya rasu ina Abuja ni ina Niger lokacin Rajar akwai matar da ta kira ni babar abokina ce hmm. babban mace ce abokina ma ta sa ya kira ni tana kuka wai ta ji labarin da wai da gaske ne eh, ibro ya rasu na ce mama ya rasu ai hmm. Allah ya masa cikawa kuka na ji tana yi ta ce wai duk lokacin da take bakin ciki sai ta sa an nemo mata <laughs> fina-finansa sai a mata plane kaga su ma suna playing wani vital role a hmm. society ka gane ai so mutane waɗanda suke wa 'yan fim da mawaka mm. ko in ce entertainers in general kallon mutanen banza da sauransu they are regular people like akwai wani magana da nake so ne mm. uh, about celebrities mm. wani abu da suke wanda ba abu mai kyau bane cyber bullying zaka ga a ce ni da mk haka mun samu matsala instead da zamu resolve tsakanin ourselves ko kuma within the circle of uh, mm. Mm. entertainment mm. tunda mu dama harka entertainment ne sai mu zo social media mu ta zage zage mu ta zage sai ga abun yana ta haifafa yana haifafa wanda suke supporting ina ka gane su dawo suna zagin MK wanda suke supporting MK su dawo suna zagi na so abu ne da ya kamata su zauna amma yawanci yaran celebrities su suke ingiza irin waɗannan abubuwa. Eh gaskiya mm. haka ne. Sai ka ga mutum biyu din suna ma zaman lafiya amma yaran su suna samun uh, issue. Mm. Being celebrities, mm. being at the top, za mu iya settling differences ɗinmu a kan waya ma ba sai mun haɗu ba. Mm-hmm. Kai wane ya kamun haka kaza kaza a ah, ah, sorry mutumi na ai ban san kaza kaza. Amma ban da mata. Amma ya maganar maza muke yi su mata ai already an riga an san yanzu kamar ni da <laughs> yanzu za mu iya zuwa gari. a garin na akwai wanda muke mu'amala da shi hmm. ban san sunan shi ba amma muka haɗiyo kamar mun shekara goma kai ka sani hmm. eh ma ga so na haide so da yawa wallahi so mu yawa ba mu da matsayi wannan jibe ta taje ta wani eh. kwalliya kamar ta fi kowa eh, yau wallahi eh, har ga da ka kaga wannan case din wallahi so da yawa ka ga so da yawa zan je wata jiha wani celebrity da shi ma ake nuna shi a talabijin mm. sosai muna haduwa mm. za ka mun san juna fa over 10 years mu'amala yace zai kira ni ah, MRC ya eh. yace a ah, wane ya mm. mu zauna har hotel ɗaya ma sai mu je mu eh, zauna mu mata muna da mun fi ma maza saurin sabo yanzu na ake pep za a ina Allah mata a kofi ina yawa yasa nake san sarauniya a nan gaskiya ban yadda ba mace mata sarauniya bari ga miki gaskiya ba mu da saurin sabo yanzu eh, ba yanzu na baki example ba a garin nan muna zuwa ranar da muka zo ko minti talatin ba mu yi ba muka haɗu da wani a ah, alfa mana dan turanci yace ai da bi na me me me kawai sai ya ce mana ai shi ma dan Kano ne a ah, kai ma dan Kano ne shikenan in muka haɗu zamu cafke irin wancan abin ya yawai kaza kaza har gobe ban san sunansa ba kuma muka haɗu kamar <laughs> kamar tare muka ai ba sai kai nisa ba ai ba sai kai nisa amma ba ba da sauran sabo mata Allah suna da sabo yanzu da zaki haɗu da da yar uwarki a cikin keke na pep sai ki ja balle ana ta hira zo kina ji kina ji kina ji bari ki labari akwai wata akwai abin da zan faɗa tsayan ƙara sami miki Eh. wallahi mata suna da matukar saurin sabo fiye da yadda baki tunani suna sabo amma ba su yawa ba su kai maza suna da shi amma ba su kai maza ba eh. Eh, ah, banda hasada akwai kishi <laughs> akwai kishi wannan kishin na kuma ba sai kun auri mutum a nan wallahi wallahi ko misali mace ta bi isa ba kowa bane ba ma mata wallahi sai kalle ta ta wani canja tafiya dan ta sa kaga kaga yanki ai ba sai an yi nesa ba <laughs> yanzu ni da kai ya sharaban da mu haɗu eh 4 years 4 years amma muna haduwa kalle da muke nace ba ba wasu kamar best of friends memories din baya da aka like abubuwan da muka yi ba kawai muka ni I'm very selective when it comes to kawaye uh, mata mm. saboda mm. na san halin da mata uwana suka sani sosai to uh, ba na ma mu'amala da mata kuma ba wai na ce ina mu'amala da maza bane mm. kawai ni kadai ce yanzu kaga sarauniya dududu ina ga haduwan mu bai fi so biyu ba ko so biyu zuwa uku. Inde ba sai dai a waya. Sai dai a waya. Yawwa a waya kawai ni na ma fi jin daɗin haka akwai wata ƙawata Maryam mun fi shekara uku muna tare da ita amma ta waya ne bata san gidan ba ban san gidanta ba Maryam kina ji na. Mm. Haka muke da Maryam amma she no know my house ban san gidansa ba. Mm. haka muke magana da ita mk bari na yi dropping eh, kana ji eh. abin da yasa na ce na ban yarda da cewa mata sun <laughs> akwai lokacin da zan fita zan je kasuwar tarauni sai na shiga a daidaita as usual da face mask a fuska na to da na zo na samu wata mata a ciki irin yare ce dai haka mm. so da muka zo sauka unfortunately ba canji a gun mai a daidaitan mm. sai na ce a ah, madam kina da <laughs> na ce madam na Allah kina da canji tun da ni kin ga sauka zan yi eh. ke za ku dinga mana tafiya da ta dinga dura mun zagi ta dinga dura mun zagi tunda na shigo na mata magana funny enough wanda muka haɗu da shi anan a ba yaran dama ina ga hamsin ko ɗari abin da nake so ita saroniya ta gane kenan me yasa mata celebrities a industry ba sa shiri tsakaninsu tsakaninsu wannan eh, kowa ya zama pepedem gang mm. kowa so yake abinda ai na fi wance eh, eh, kaza na fi wance kaza na fi wance kaza abinda idan suka haɗa kansu kuma in suka haɗe kansu kuma za a fi samun ci gaba saboda shine za a sami mm. sanity a mm. harkar da 'yan mata za su dinga fitowa a fina Ya MK da kai maganan nan sai ka tuna min da wani tambaya again. Kaga ina ga abin da ya sa yawancin female celebrities ɗinmu suke yawan samun matsala saboda eh, wannan maganan da kai ne babu mm. haɗin kai mm. saboda me yasa babu haɗin kai kowa tana so tafi wannan mm. mufi tana so tafi sarauniya sarauniya tana so tafi mufi so ta wannan bangaren shi can do and undo za ta iya mm. koma menene just to make it in ga cewa na fi mm. sarauniya sai ka ga an fara cinikin ki a matsayin ki na kun fahimce ni kina mace celebrity amma ana cinikin ki kina can amma akwai wacce take ki sorry to say i just have to say it akwai wacce take ki maybe a kaduna mk da kai muke magana ko na ce a gabana ake cinikin wata yar harkar fina-finan hausan nan ka gane a gabana eh. ake cinikin ka fahimce ni irin wannan abu so yanzu me amfani irin wannan a ce kina mace ana ciniki ɗari biyar dubu ɗari biyar miliyan ɗaya har ana bageni like kin kuna bagenin a'a yayi kaɗan shi yasa yawancin mutane mm. masu kallon ah, um, fina-finai mm. suke mamaki za a ga namiji yana harkar industry mm. ya yi shekara ashirin baya da gidan kansa ba shi da gidan kansa baya da motan kansa amma mace za ta zo wata biyu in ta samu wani movie da ya hit shi kenan ta zama eh, wata amma anan zan yi countering din dan maganar ka ina ji ka yi hakuri mm-hmm. ka san komai na mata ne in mun samu mu dinga ba su ka samu ka dinga ba su eh, a sosai <laughs> abin da nake so komai na mata ne eh. in an samu a dinga ba su yayi komai na mata ne me yasa he <laughs> ah, used to be my favorite eh, ya zama ya fara aiki ya zama oh, ya yi aure ne ya zama babban mutum so back to wannan magana da kai mm, mm. mata mm. suna da chances of receiving gifts haka ne sosai i always say this ba yawancin matan nan ba yan iska ba ne ka tsaya mana ka tsaya an gaya andire yanzu mace kwana-kwanan nan ake muke kallon fina-finai muke kallon in kira in kira fim din no ka kira mana suna wani fim akwai fim din da ake kallo series ne mm. akwai yarinya is a popular one to kowa ya san kowa ya san mm. yarinya ta yi din wani eh, character mm. mai ban tausayi mai daɗi ah, mai ever eh, mm-hmm. mai dan Allah an dai ka gane mai aka bata mm. mota mota mm. dan kareriyar mota fiye da mm. ne. you get me to akwai kyaututtukan da ake bawa mata a ɓoye waɗanda ba a bayyana ba ne dan wata idan aka bata kyauta ta fito ta faɗa cewa ne ban kyauta kamar yadda maza suke yi ta faɗo so most of mata suna samun gifts daga uh, some ne ba most ba some most some so, most mk ko kashe ne zaka yi some mk ba ba duka ba ɗinka amma ni a most dina kowa ra'ayi saboda ni gaskiya ba eh, amma ni gaskiya faɗa mana haba ni idan ba A ga abu da ido na ba mm. ba zan yi jojin shi ma yana magana da yasan abin da muka gani mana ni Ni ma yanzu maganar da nayi akan cewa wata an ana a ke a gaban ki akai yawa yawa to amma ka gani ban gani ba so i will never judge anybody based on abin da ban gani ba mm. so abu amma a nawa a hasashen kuma a yadda na sani ku mata ne kun san me nake faɗi akwai wani ƙaunaki kawai yake yi eh kwarai akwai irin wannan zai zuwa ya ta miki kyauta eh, ai ba ma sai yar industry ba fans ina ne mm. yana sauraron program ina sosai yana eh. son sarauniya wallahi ina program din sallah kawai sai gashi nan da sauri da sauri mm. ya zo wallahi sai kaga kala kujerar da ya kamu kujera sosai da zafiya mai tsada da suna ke ba mu fila to kaga irin waɗannan abubuwa mata sun fi maza akwai eh, chances din karɓar mm. eh, gifts kuma gifts masu tsada mace za ta iya ce wayanta zai iya fashewa yau akwai wani wanda yake bala'in santa zai kira ta misali ya ji shiru can maybe wata nan ta wani lokacin ta daga sun yi magana me yake faruwa waya ta ce ta fashe kuma yana da damar da zai iya siya mata ɗarin wayan sai ya ce kaki damu zan ma siya miki wadda tafi wannan to wallahi MK akwai sarkin da yasa aka kira ni you see na tashi na tafi da tawaga ta na je wallahi mota uku muka je da ita ba wadda ba a cika ta tabba ga kuma kuɗi kuma haka kawai saboda kawai yana kaga kauna ce so mata ni ma lokacin ina shiri a wani gidan rediyo mm. ah, duk ran alhamis na ya shirin nan mm. alhamis da juma'a ne ko mm. na na dai manta wallahi duk sanda zan gama shirin nan sai an samu mutane irin daga irin wajen kano haka ko san me suke kamu kankana rake haka zan dinga raba in gidan rediyon nan to idan misali mutane ba ah, ce babu ba MK ai ba ce babu ba na ce babu ba ma gaskiya ba na son a dinga emphasizing dan yanzu inda za ne emphasizing ba emphasizing akan mana ai most of them kace ko ba haka bane yanzu a industry din nan akwai wacce a boye hmm. take ɗaukar kuɗi tana taimakawa ma rayu fiye da tunaninka hmm. kana ji na ai wannan na gani ne ai Kafin san me yasa ake ake hada ake musu ruwan kuma mace ce fa zan iya kira sunanta in zan iya kira ko da yake ko da a lokacin ya tsaya ko da a lokacin da take waɗannan abubuwa mm. cewa take a sa kai sunanta mm. like she is a very popular eh, eh, eh, mm. actress Hadiza Gabon ce mun sani yawa to Hadiza Gabon kaga turu wata friend ita Mufida Rashid wallahi kuɗi ne masu kuɗi masu kauri like over a hundred thousand aka bayar ni na zuba mai a mota ta muka je na dauko mu da muka je gidan su yarinyar wata yarinya a lokacin ta yi mugun trending tana yin tiles mm. Mm. tiles take yi yarinyar mm. ta iya yin babanta ya koya mata yadda ake tiles kuma tana dan fita tana sana'ar ta eh, tana me ake cewa ne eh, yin tiles din tana dan samun na kashewa kafin in lokacin school ya yi dama a boarding school take hadiza gabon tana jin wannan labarin she sent money a siya wa yarinyar equipment din da za ta dinga harkar tasinta da kuma kudin provision in za ta like you know my respect for her increased mm. ai ni ma ina son hadiza ka gane me bitu ne so ni shi sa na ga maka ni mm. abin da na gani nake faɗi mm. so from there kawai kuma ba zan fito in ce ma ni fa din hadiza gaban bane ko dan ta a'a a zuciya ta gashi nan na gaya maka so shi sa wannan abin ya karasawa sawa kuma na mugun dropping din wannan abin da ake yawan cewa mutanen nan amma people wey dey do that kind level ba sa kyauta irin yadda kake tunani ba. to ai in suna ba su ci ya ishe su ba sai sun hada da wannan ba, su bayar. ka gane ai duk wata mace who is contented contented, eh, with what she has ka gane ai eh. yawa ba za ta je tana irin wayannan abubuwan ba ka gane kuma yawancinsu suna business a cikinsu kuma akwai irin wanda ka faɗa waɗanda da nan rafi stay one place wallahi to shi so ina so ne wani magana amma kawai a bari a ah, ka faɗa mana ka ah, ah. faɗa ka faɗa <laughs> ai zo. Eh. to kaga na mm. taba na taba dating wata yar eh, industry mm. Mm. ka gani kuma na ga mu'amalarta so ka gani ni ma out of experience kake magana ka gani kaga yau sai ta kira ni maybe ma ya kamata mu haɗu mu dan je dan eh, sha alawa ko wani abu daidai mu dan hang out haka sai ta kira ta ce in yi haƙuri menene wani abu ya taso da next zan ganta a flight ya wuce haka kawai za ga muna da plan za mu je wani restaurant mu dan ci abinci mu dan hira mm. the next thing tana flight ta haura mm. sama to me mm. take yi Mm-hmm. amma kafa ku manta mutanen nan da kuke bi suna batanci da ku su ne suke ƙara dawowa suna gaya mana cewa gashi gashi na yi cinikin wannan da wannan na yi cinikin wannan kin fahimta ko mm. mutanen nan da kuke zuwa su ɗanyi wannan a ɗan baku dubu ɗari biyar miliyan ɗaya ko dala kaza dala kaza su ne still za su dasu a ham na gama da wannan ba ta da kamun kai na gama da wannan na yi mata kaza na yi mata kaza so for what is it not better ki tsaya ki kame kanki ki yi wani wallahi mk da da a ce zan biyo irin wannan shagalgular rayuwar nan na shagal kai kanka ka sani kana mm. going through DMs dina MK mm. da bana kasar nan but duk wani abun da mace za ta yi mace we have a very limited time mm. duk wani abu da zaki ki dinga hangen ke mace ce ke uwa ce nan gaba zaki haifa ƴaƴanki zaki so su yi irin wannan rayuwar nan kuma celebrities ɗin da suke jin mu kar ku ja haushinmu aiki ne biyo ta kanku <laughs> don in kanka yana kama da wuta ni zan yi mm. zancen ka in nema na kake you can find me zan yi gaya ma inda <laughs> nake zaune ah, da a ce a kanka kadai a ah, in yazo area jikinsa zai gaya masa I'm a ghetto property I'm telling you this ka gani I'm not being proud when ko ba abin da zan iya yi to amma aiki ne fito ta ya biyo ta kanku ku yi hakuri idan har muka muka ga abin da bai dace ba su kansu sun san ana magana akan su to ba mu kadai bane eh. muka fara ni abin da yawa kuma muna yaban mu kadai bane kuka fara muna yaban ku kuna yin kun san abubuwan da ya kasance yawa ba wai mu muna condemning ɗinku bane ba abu ne idan kun dole za mu fito mu faɗa kuma ni din ma ina cikin ku shi ma mai maganar yana cikin ku dukkan mu nan muna cikin ku yawa so gyara ne idan ya biyo ya biyo ta kan kuwa ko ta kaina ne in ya biyo za ku faɗa a nan eh, wajen ko jiya a mun tarfa ki yawa so eh, akwai kuma wannan din da zan faɗa akwai ci gaban da ya zo ma a gurguje akwai ci gaban da ya zo ma arewacin Najeriya mm. wanda ba a taba yi ba sai a wannan karan. I don't know if lokacin daban da wayo an yi, mm. amma ni tun da dai na taso ban taba gani ba wanda aka ba wa Alinuhu eh, mm. shugaban tace fina-finai na Najeriya haka haka ne ko kuma shugaban MD MD MD na wannan to eh, mai gida Allah ya taya riko. Wannan abu ne wanda za a jinjinawa saboda idan ba a yin abu mai kyau ba za a yadda za a gani eh. kafin a bada wannan abu. For a place like arewa a mutanen da suke rena uh, masana'antar arewa eh. ko kuma masana'antar hausa mm. yanzu kun riga kun gane da cewa ana motsi motsi ne kuma mai karfi kasa na mm. tsagiya mm. tun da har uh, mai girma shugaban kasa ya bada wannan aka wannan title din aka ba dan so abun a jinjina ne so a very big congratulations to Ali Nuhu daga nan ina ga ya kamata mu karkare wannan shiri ni ce dai ta kwako da yaushe za kanyar ku zazzafar ku san ko waƙin wanda ya rasa sarauniyar ku wace wace eh, <laughs> sannan kada ku manta za ku iya bibiyar mu a duka social media platforms din mu Facebook TikTok Instagram da dai sauransu ku tab da YouTube at Alheri Channel ku rubuta mana comment ɗinku ku sa mana komai da komai ku sannan ga uh, contact address ɗinmu nan za ku iya neman mu akan TV ɗinmu mm. ku turo mana da sakonninku da dai duk wasu ku a wannan lokaci nake cewa sai wani jigon.